ranar juma'a wato rana irin ta yau rana ce mai matukar muhimmanci da girma da daraja a wajen dukkanin musulmi wanda idan muka yi duba zuwa ga surori na alkur'ani za mu tsinci sura lugudun wacce Allah ya kira ta da sunan wannan rana wato suratul juma'a wanda ba wata rana da ta sami wannan falala ta sami wannan ambato sai ranar juma'a cikin ranaku gaba daya Ba suratul-ahad, ba suratul-sabti, ba suratul khamisi ba suratul- الأربعاء duka sauran ranaku dai da muke da su guda shida ragowar kenan za mu ga juma'a ce kawai ta samu wannan ambato ta samu wannan falala saboda mai saboda girmanta da ta wanda annabi sallallahu alaihi yana gaya mana cewa ita ce sayyidul ayyam wato ita ce shugabar ranaku gaba daya kamar da muka sani a komai akwai shugabanci kuma kowa da komai yana da shugaba to ranaku juma'a ce shugabarsu annabi sallallahu alaihi yana cewa ba wata rana wacce rana take hudowa cikinta da ta kai girma da falala na wannan rana ta juma'a wannan rana ta sami kimar da ta samu ne saboda wasu sabubba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zayyana mana su cikin hadisi kamar yadda ke faɗa cewa fi khuliqa adam a cikin wannan rana ne Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adamu wa fihi udkhila aljanna sannan a cikin wannan rana ne Allah subhanahu wataala ya shigar da shi aljanna wa fihi ukhrija minha sannan a cikin wannan rana ne Allah ya fitar da annabi Adam da shi da babar mu sayyidatuna Hawwa daga cikin aljanna zuwa doran duniya sannan wala taqumu sa'atu illa fi yawmil juma'a haka nan alkiyama ba za ta tashi ba sai a cikin wannan rana ta juma'a an kira wannan rana ne da yawmul juma'a wato ranar juma'a saboda tattarar da al'umman musulmi suke yi mazansu da matansu kwansu da kwarkwatarsu wato manyansu kenan da yaran su dukansu su tattara waje guda domin yin ibada saurara khutba da kuma uh, ibada ta sallah wacce ake a duk sati wanda alhamdulillah uh, wannan ya zamo wata mahada wacce take hada dukkanin al'umman musulmai tare da wato bambancin su domin su zo su haɗu waje guda a matsayin 'yan uwa domin su nuna godiyarsu ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma su nuna a bayyane irin jin kai da rahma wacce take tsakaninsu da kuma godiyarsu ga Allah subhanahu wataala wanda yake raya su a koda yaushe kuma yake jibintar al'amura na rayuwarsu alhamdulillah wannan yana daga hikimomi na mu a wannan rana sai dai lal'asaf kusan a yanzu rarrabuwar kai tana nema ta rasar da hikima ta Allah subhanahu wataala da ya sanya mana mu haɗu a wannan rana domin mu sallah kuma mu ji wa'azi daga limam ta wannan sallah ta juma'a wanda lallai akwai babbar hikima a cikin haka ta yadda yan uwa za su haɗu waje guda domin ƙarfafa zumuncin su da kuma bayyana farin cikin su ga Allah subhanahu wata'ala da nuna yan uwantaka da zumunci da jin kai da kuma ƙarfin musulunci lalasaf abin bakin ciki a yau rabe-raben addini ko ka ce rabe-raben fahimta ta addini yana nema ya rasar da wannan hikima ta wannan haɗuwa ta yadda za ka ga kowace firka kowane ɓangare ya wari masallacinsa a iya nan ya yadda ya sallah kowa ya wari masallacinsa duk wani wanda ya yadda da shi ya yadda da fahimtarsa a can zai je ya yi sallah da haka za ga musulmi ba zai je masallacin dan uwansa musulmi ya sallah ba saboda bambancin aƙida ko kuma bambancin fahimta ta addini kun ga idan muka tafi akan haka hikimar da Allah ya sanya mana haɗuwar mu a wannan rana tana nema ta kau saboda Allah ya mana ita ne dan mu haɗu tare da bambancin namu a fahimta da ra'ayi amma kuma mu haɗu waje guda wajen bauta gare shi wajen zumunci wajen nuna 'yan uwantaka ta addinin musulunci don haka wannan rana ta juma'a Dan haka aka kira ta da juma'a ranar haɗuwa aljumu'atu haɗuwa kenan tattara waje guda tare daga malamai akwai wanda suke ganin an kira ta ni da ranar juma'a saboda ita ce ranar da Allah zai tattara al'umma baki ɗaya kai ba iya al'umma ba halittu duka zai tattara su wato ranar alkiyama zai tattara su domin hisabi da haka an kira wannan rana da ranar juma'a saboda haka bi ma'ana ranar da Allah zai tashi alkiyama kuma ya tattara dukkanin halittu baki ɗaya a wuri guda to za mu iya cewa da wannan fahimtar da waccan duk ɗaya ne saboda mai saboda ita wannan wacce muka faɗa ta bi bata riga ta faru ba amma wannan tattaru al'ummar musulmi a duk ranar juma'a a duk sati shine abin da yake faruwa a ko da yaushe kuma ita ce ma'ana mafi kusa wacce kuma annabi da haka rana ce mai matukar muhimmanci kwarai da gaske ga dukkanin musulmi rana ce mai ɗimbin tarihi wacce kuma bai kamata a ce yan uwa an yi wasa da ita ba akwai abubuwan da suke mustahabbai wanda ake so duk wani musulmi ya lazimta a wannan rana kama daga kafin tafiya masallaci wato ana son mutum zai yi wanka na shari'a musamman saboda wannan rana sannan ka fito zuwa ga masallaci da wuri domin ka zo ka yi nafiloli sannan ka tsaya ka saurari hutba lokacin sauraron hutba a tsaya a saurari ta yadda ya kamata saboda ah, kamar da malamai suke faɗa hudubobi da ake guda biyu a ranar juma'a su ne cikamakin raka'o'i biyunmu na azahar wanda mun sani ita sallar juma'a ita ce a maimakon sallar azahar wacce muke yi a kullum muke yin raka'a biyu da haka malamai suna cewa ragowar raka'a biyun da bamu ba su ne hudubobi guda biyu wanda muke saurara don haka idan zan iya tunawa a ɗaya daga mazhabobi ko hanafiya ce su a wajensu ma wanda bai sami hutbobi biyu ba cikakku na liman kamar ba shi da sallar juma'a saboda ya rasa raka'o'i guda biyu bayan yin wanka na shari'a da fesa turare da saka fararen kaya da jijjifi wato tafiya da sammako zuwa ga masallaci da yin nafilfili da sauraron khutba yana daga mustahabbai na wannan rana raya ta da zikirin Allah da salati da salami ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' Allah yana faɗa ya ku waɗanda kuka yi imani idan aka yi kira zuwa ga sallar juma'a to ku tafi zuwa ga zikirin Allah ku bar duk wani abu wanda yake na kasuwanci wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun da haka bayan an kammala sallah to ku tafi zuwa gaban ƙasa ku nemi falalar Allah sannan kuma ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa da haka wannan rana rana ce ta zikiri rana ce ta addu'a rana ce ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fatan Allah ya rabauta mu da abin da yake cikin wannan rana mai albarka Allah kuma ya haɗa kan musulmi baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah